وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب matar annabi Ibrahim Saratu tana tsaye sai muka yi mata albishir na cewa za ta haifi annabi Ishaq kuma za ta haifi ɗa shine annabi Yaqub sai ta fashe da dariya ta yi farin cikin abin da ta ji.